opportunités en tant qu'entrepreneur. Avec les lignes. This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana da Hashin Kumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren yau Litinin biyu ga watan Satumba shekarar da hudu. A cikin shirin za a ji cewa rundunar tsaron Najeriya ta yi karin haske kan motocin yaƙi biyu na sojojin ƙasar da ga 'yan ta'adda na cinna musu wuta. Haka kuma za a ji cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haifar da asarar dukiya da lalata hanyoyi a ƙasar Kamaru. sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma da Muhammad Ibrahim Kwari zai kawo mana. Sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan Washington DC amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Yajin aikin ma'aikata na gama gari ya kawo cikas ga Isra'ila ranar Litinin, yayin da babbar kungiyar kwadago da 'yan kasuwar kasar ke kokarin matsawa gwamnati lamba kan cin yarjejeniyar tsagaita wuta da ƙungiyar Hamas don kawo ƙarshen faɗa a Gaza a daidai lokacin da yakin ya kusa cika watanni sha ɗaya ana gwabzawa. Gagarumar zanga-zangar 'yan kwadagon bayan dubun dubatar mutane sun yi zanga-zanga akan tituna a daren ranar Lahadi ita ce mafi girma ta nuna adawa da gwamnati tun bayan da aka fara yakin a watan Oktoban bara. Dakatar da ayyukan na ranar Litinin ya zo ne kwana guda bayan da Isra'ila ta sanar da cewa an sake gano garwakin wasu mutane shida da aka yi garkuwa da su a wani ginin karkashin ƙasa da ke kudancin birnin Rafa na Gaza. An rufe bankuna, asibitoci, shaguna tare da dakatar da hanyoyin sufuri na gwamnati da babban filin jirgin saman ƙasar ko kuma an takaita ayyukansu. Sai dai a wasu fannonin harkokin yau da kullum na ƙasar yajin aikin bai yi tasiri ba. Hukumomi a Kinshasa babban birnin kasar Congo sun ce fursunoni sun yi kokarin fasa babban gidan yarin kasar kuma an ji karar harba harbe daga cikin gidan yarin mai matukar cunkoso. Kakakin gwamnatin Congo Patrick Muyaya ya tabbatar da haka a shafinsa na X cewa akwai yunkurin tsirewa daga gidan yarin a ranar Litinin. Kafofin yada labarai na cikin gida sun rawaito cewa jami'an tsaro sun kashe wasu waɗanda suka yi ƙoƙarin guduwa. Ya zuwa safiyar ranar Litinin jami'an tsaro sun killace hanyar da ke zuwa gidan yarin hotunan bidiyon da ake zargi na cikin gidan yarin makale ne sun nuna garoki da dama a ƙasa a yau litinin hukumar zaben ƙasar tunisia ta sanar da amincewa da 'yan takarar shugaban ƙasa uku a zaben da za a yi a ranar shida ga watan oktoba ciki har da shugaban ƙasar kai sa'id inda ta kori wasu 'yan takara uku da ke neman tsayawa takara duk da hukuncin da kotu ta yanke da ya ba su damar tsayawa takara a makon da ya wuce 'yan takara uku da aka kora sun samu nasarar ɗaukaka ƙara a kotun gudanarwar ƙasar kan hukuncin da babbar hukumar zaɓe mai zaman kanta ic ta yi na hana su tsayawa takara kumar ta ce ba su samu cikakken goyon baya da ake bukata ba don tsayawa takarar babban mukami mutanen na daga cikin mutum sha hudu waɗanda aka ƙi amincewa da bukatar su ta neman shiga takarar a ranar litinin hukumar ic ta ce jerin sunayenta na farko tabbatacce ne kuma ba batun ɗaukaka ƙara. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Litinin cewa dakarun Rasha sun kai hari a yankuna da dama da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa ci har da Kiev babban birnin ƙasar Ukraine. Sarhi Popko, shugaban hukumar soji ta Kiev, ya faɗa a kafar telegram cewa rasha ta harba wani jirgi mara matuki tare da makamai masu linzami kirar kurus guda goma da kuma makami mai linzami kirar ballistic kusan guda goma a birnin magajin garin kib vitali klitschko ya ce faduwar tarkacen da makamin tsaron sararin samaniya ukraine ya harbo sun jikkata akalla mutum biyu harin nan rasha ya kuma lalata wani tankin tafasa ruwa a wani gidan ruwa da kuma mashigar tashar jiragen karkashin kasa na cikin gari da ake amfani da shi a matsayin mafakar bam sojojin ukraine sun ce sun harbo makamai masu linzami 22 cikin 35 kuma jirage marasa matuka 20 daga cikin 23 da rasha ta yi amfani da su wajen kai hari a yankuna da dama yau litinin amurka tana bikin ranar ma'aikata ta shekara-shekara wanda a hukumance ake jinjina ma'aikatan kasar bikin da har ila yau yake nuni da zuwan ƙarshen lokacin bazara amma ba a hukumance ba Bikin ya kawo ƙarshen hutun ƙarshen mako na kwanaki uku da mutane da yawa ke amfani da shi na kammala hutun ƙarshen yayin da yara suka fara sabuwar shekara a makarantu. A gefe guda kuma shagunan sayar da kayayyaki ke rage farashi. The Transportation Security Administration predicts its agents will Wakilin kamfanin dallancin labarai na AP ya ce, hukumar kula da sufuri ta yi hasashen tantance mutum sama da miliyan sha bakwai a filayen jiragen saman kasar daga ranar Alhamis da aka fara hutun zuwa ranar Laraba da za a kammala hutun. Waɗanda ke tafiya da mota a lokacin hutun suna fuskantar matsakaicin farashin man fetur. wanda ya yi kasa da kashi goma cikin ɗari ƙasa da irin wannan lokaci a bara. Yau Litinin wani rahoto na hukumar kula da yanayi ta duniya WMO ya ce, Afirka na fuskantar ƙaruwar matsalar sauyin yanayi sosai, inda ƙasashe da dama ke kashe kusan kashi tara cikin ɗari na kasafin kuɗi wajen yakin mummunan yanayi. Duk da samar da gurɓatacciyar iska mafi ƙaranci idan aka kwatanta da sauran nahiyoyi. yanayin zafi na karuwa cikin sauri fiye da matsakaici na duniya. Rahoton hukumar WMO na yanayi na ƙasa da ƙasa a Afirka na 2023 ya ce, a yanzu haka kasashen Afirka suna yin asara a matsakaicin kashi biyu zuwa uku cikin ɗari na haɓakar tattalin arziki na cikin gida da suke fama da matsanancin zafi wa makon ruwan sama, ambaliya, mahaukaciyar guguwa da kuma daɗewar fari. gargaɗin na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen afirka ke nazarin yadda za su yi amfani da tarukan cop na majalisar ɗinkin duniya na bana domin samun kaso mai tsoka na kudaden tallafin yanayi na duniya. Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rundunar tsaron Najeriya ta yi ƙarin haske akan motocin yaƙi biyu na sojojin ƙasar da aka ga 'yan ta'adda na cinna musu wuta, yayin da kuma tsaffu da manyan sojojin ƙasar ke ci gaba da taukan muhawara akan cewa ko rashin dacewar tarewar ministocin tsaro da manyan hafsoshin ƙasar zuwa Sokoto don sa ido a yaƙi da 'yan ta'adda. Hassan mai na kaina na ɗauke da wannan rahoton. hedikwatar rundunar tsaron najeriya ta yi ƙarin bayani akan motocin ta biyu na yaƙi da aka ga kartakin ɗan bindigan nan wato bello turji shi da yaransa na cinna musu wuta a cikin daji wata sanarwa da daraktan cibiyar tattara bayanai a hedikwatar rundunar tsaron najeriya major general edward ya fitar ya yi bayanin dalla-dallan abin da ya faru kamar yadda ya umarci ɗaya daga cikin jami'ansa group captain ibrahim albukar ya mana karin bayani wato za su je wani clearance operation ne wato suna hanya to kuma karka manta ka san ana cikin augusta ne wanda ruwan sama ta zamanto sosai sai aka samu matsaloli wanda suka shiga tabo irin da wannan motan ya kasa tafiya haka da suna kokari dai su ga yadda za a yi a shakan wannan lamarin to alalakika hakika ana cikin wannan abin bayanan sirri ya nuna akan cewa ga wayannan yan ta'addan sai gayya za su taso musu to da wannan aka yi wannan aka ji wannan bayanin sai su kuma sojojin da dabara mu na sai aka yi demobilizing motan da yake an yi kokari a cire shi ta taki tara haka sai aka demobilizing vehicle din to a suka yi demobilizing vehicle din suka cire duk abubuwa na kayan yaki da sauransu suka suka yi advancing to sai wannan yan ta'addan suka zo suka sanya wa abin wuta kamar da shi director ya faɗa a sa. wannan kuma da kuma karin aika-aika irin na 'yan ta'addan a jihohin sokoto kebbi da zamfara ya fusata a gwamnatin najeriya inda karamin ministan tsaro da kuma manyan hafsoshin sojojin kasar suka kuduri aniyar tarewa jihar sokoto domin fuskantar wannan aika-aika na 'yan ta'adda har sai sun ga abin da ya tura ya buzu naɗi wannan mataki na karamin ministan tsaron ya janyo ra'ayoyi mabambanta tsakanin tsaffin manyan sojoji a kasar A cewar Hafsa mai ritaya, Win Kwamanda Musa Isa Salman, wannan mataki na minista ko kadan bai dace ba. Su tare Sokoto ko wani wuri ba, bai taso ba, alama ce da ke nuna cewa kila akwai abin da ake ce ma break of akwai yankewan wato chain of command ko kuma aiwatar da al'amura bai da amfani kuma ba zai taba samar da wani ɗa ido ba ko kuma ya haifar da ɗa ido kuma idan ma wasu da ke suka san yadda al'amuran nan suka je suka ji muna wannan magana dariya gaskiya za su dinga mana amma ga kanar muhammad dole da ya aiki a rundunar kawancen kasashen yankin tafkin chadi na ganin wannan daidai ne babban abin da mutane za su yi la'akari da shi shine tsaro na rayuwa da dukiyar jama'a ta takallaka akan gwamnati hukumomi kenan don haka idan an diba haka wannan matakin da an ka ɗauka ya daidai sai dai a sani yaƙi gaba da gaba sojoji suke yin shi kuma kwamandojin da suke ƙasa a wurin su suke gudanar da shi su manya-manyan jami'an gwamnati da kuma manya-manyan hafsoshin sojoji suna zuwa kaddamar da abin ne ko kuma gani ma ido a lokaci-lokaci ba wai su je ranar da aka fara ba su zauna suna biye su gindi-gindi har sai an kammala hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina Idan muka tsallaka makwabciya kasar kamar kuwa ruwan sama ne kamar da bakin ƙwarya ya yi gyara kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Muhammad Rabi Damba ya haɗo mana. Akan layin da banga maura kusiri shashin cakamari da banga kusiri ne ake gasa ma masu jigilar kayayyaki aya a hannu bisa la'akari da ruwan sama da ta yi tsamari ta kuma haifar da rudani abin da ya sa lalacewar hanya ya dakatar da kaiwa da kawowa ga masu amfani ga wannan layin shugaban karamar hukumar logon ishari gani yake cewa ruwan sama ya taɓarɓarar da yanayin wannan hanya motoci kuma da suke zuwa daga asashe makwabtai ba sa mutunta ton abin da ya daɗa gurɓata wannan al'amarin kenan ina muna iya bakin ƙoƙarinmu domin ganin cewa hanyar ta koma kamar da kuma kowa da kowa ya kama gudanar da aikin shi ba tare da ya samu matsala ba 'yan kasuwa da masu jigilar kayayyaki da suka shafe kusan mako guda dauke da abinci masu saurin lalacewa sun rasa uwar da ta haife su duban yadda al'amarin ya tsamari sun karkata ga gwamnati domin samun mafita alhaji kabiru ɗan kasuwa yana mai ra'ayin cewa duba da kalubale da muke fuskanta da a wannan makonni shine rashin kyawun hanya ko kuma in ce tsakanin najeriya da kamaru a boda da muke samun matsala a har ila yau gani dai yana tsaye dai a kan boda hanya ba kyau dangane da wannan al'amarin da ke sa kowa da kowa cikin halin ni'yasu ne gwamnar jihar arewa mai nisa ya yanke shawaran baima shugabar karamar hukumar logon eshari umarnin dakatar da jirga-jirga tare da gyara wannan hanyar cikin gaggawa. Wannan hanyar ne mai hada kusirin da Jamena da kuma Jamena da Maiduguri. Ibrahim Shekarau direba ya ce. Mu direbobin manyan motoci muna cikin hali wanda wato ba kamansa. A yau dai mun taso abin da yake gaya muku ni ne lodin albasa ne gashi nan yanzu haka muna tsaye da masu shanu da masu mai to hanyar nan ya yanke ba yau ba. Hanya ya lalace. Ƙasa hanya ba bibiya ba gyara ya zama na duk abin da aka taso kwana kaɗan yanzu ruwan da aka ɗanyi na farko shine da lalata kuma abin. To muna nan dai muna tsaye ba mu san lokacin za ka mana agaji da za zuwa gyaggyara mana wannan hanyar kuma shine yake wucewa shine hanya lamba daya wanda yake tashi daga duwala a wuce a shiga biya ku shiga a shiga ta domin kiyaye wannan hanyar da ke da muhimmanci ga kasashen yankin tsakiya da kudancin afirka gwamnatin kamaru tare da taimakon abokan tarayya suka kafa wani shiri domin gyara wannan hanya. Hanyar Semak mai tsawon kilomita 57,858 amma kuma kashi goma sha biyu kacal ne cikin kashi ɗari ke ɗauke da kwalta muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan ga wani cibiyar adaman kamaru a gai da muhammad rabi damba wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar zangon FM. Kamar ko da yaushe za zuwa shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai tsina na komai ba. Masarai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaddara ce wadda ta zo daga Allah subhanahu wata'ala kuma mun karba. Dan Allah dan annabi muna kira ga gwamnatin jihar Jigawa ta dube mu da gidajenmu da gonakinmu da titinmu ga ba abincin da za a ci. Duk shekara in wannan nan ya zo sai mun ta faman jidan kayayyakin muna komawa su guraren Wasu 'yan Najeriya kenan suke kokawa game da matsalar ambaliyar ruwa da ta ritsa da su a bana, kuma wannan shine batunmu na yau a dakace mu. Afirka mutum ne 'yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki ne ji ko na madalla masu yanzu haka jihohi da dama a najeriya na fuskantar ambaliyar ruwan sama inda dubban gidaje da gonaki da sauran kadarori na al'umma suka salwanta rahotanni daga hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya da sauran hukumomin aikin ceto sun ce kimanin jihohi 25 ne suke fuskantar wannan iftila'i na ambaliya Jihohin sun hada da Bauchi da Borno da Katsina da Benue da Bayelsa da Niger da Kaduna da kuma jihar Jigawa. Jihar Jigawa na cikin jerin yankunan da wannan ambaliya ta bana ta munana inda ta shafe kimanin goma daga cikin kananan hukumomin jihar guda 27 kuma akalla rayukan mutane 30 ne suka salwanta. Alkasun Usman Gantsa da karamar hukumar Buji daga jihar Jigawa. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaddara ce wadda ta zo daga Allah subhanahu wata'ala kuma mun karba mun kuma yarda da ita fatanmu ubangiji allah ya sa bayan wannan al'amari da ya shafe mu allah ya kawo mana alkari da albarka bayan wannan ibtila'i da muke ciki hukumomi zo su duba musu ga yanayin da gidajen mu suke ciki muna neman agaji na gaggawa bisa wannan ibtila'i da ya faru especially a fadin karamar hukumar goji gaba ɗaya to sannan kuma akwai harkoki na tafiye-tafiye wadda hakan ta jawo harkar kasuwanci ma kusan ta tsaya domin yanzu hanyar da ta tashi daga ainihin girin zuwa sara mota kama sai an mata ai an mata fito amina inuwa gantsa sabon gari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna cikin wani mawuyacin hali wanda bamu taba shigar sa ba tarihin rayuwarmu don wallahi yaranmu da kyar ake cikuro su daga cikin ruwa ga kayayyakinmu haka duk muke fama musamman gantsa sabon gari don allah don annabi muna kira ga gwamnatin jihar jigawa ta dube mu da gidajenmu da gonakinmu da titinmu ga ba abincin da za a ci sunana muktar ado abdullahi da ibtila ina cin ruwa to alhamdulillah muna roƙo ga allah ya sa wannan alkhairi ne kuma Allah ya kawo mana ɗauki sannan muna roƙo ga gwamnati muna nema gwamnati da a taimaka mana a dube mu da idan duba duba da yadda a yanzu wasu ba sa cikin su kusan shekara hudu kenan ruwan nan muna fama da si na barin gidaje duk shekara in ruwan nan ya zo sai mun ta faman jidan kayayyakin muna komawa su guraren yanzu haka dai gwamnatin jihar ta jigawa ta ce tana aikin sake tsugunar da waɗanda wannan ambaliya ta shafa tare da ba su tallafi dr haruna mai riga shine shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar to yanzu dai ba komai shagaltu wajen kaiwa tallafi ma masu wannan iftila'i muna kai musu kayan agaji wanda ya shafi abinci da kayan magani akwai matsugunai na wucin gari da muke amfani da su wadda makarantu ne kuma cikin iko allah ma yara suna hutu muna da magidanta da suka samu na iftila'i eh, sun kai dubu tara kuma gidaje da suka samu a wannan abin nan sun kai dubu biyar. Ya batun gonaki? Gonaki kan ba magana gaskiya ya yi ta'adin gonaki wajen kadada dubu tara da wani abu shi ba. ka ce kuna ba su tallafi ya tsarin rabon tallafin nan kuka shirya shi wato yadda muka shirya shi shine za mu ba da shi abinci danye a samu a dafa a gurin da suke wannan abin da su ringa sharing Tunda hukumar ka ta jiha ce za a iya cewa wannan tallafi daga hukumar gwamnatin jiha yake kenan? Eh, gwamnatin jiha ta tallafa kuma da yake assessment din da muke muna yi da nema ne. Hukumar kad ba da agajin gaggada a gaggawa ta kasa kuma sun gani suna kokarin su je su kawo mana tallafi. Wannan mataki da kuka ɗauka za a iya cewa na gaggawa ne kuma na wucin gadi. Akwai wani tsari da kuke a gwamnatance misali a ce za a samar da wani yanayi wanda za a dinga kubutar da mutane daga wannan yanayi na iftila'i. Eh kwarai da gaske gwamnati ta yi kokari ta samo kwararru daga kasar Netherlands da suka zo suka duba irin wannan yanayi na za su zo Allah da za su yi dama da hanyoyin ruwa yadda ruwan zai daina damu insha Allah. ka ce kuna ba waɗannan mutane wajen mutum magidanta eh, dubu tara abinci safa dare da rana ya zuwa yanzu gwamnatin jigawa na ta kashe akan wannan hidima a gaskiya sai an yi kiyasi <laughs> sai an yi kiyasi tukuna karin farko dai ta cire wajen miliyan dubu ɗari biyu da wani abu wanda aka je na sayan kayan emergency ne wannan hmm. wanda za a yi ko ta kwana a kai dauki kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka Ana ta ɓangaren majalisar dokokin jihar ta Jigawa ta ce za ta yi ƙoƙarin samar da wata doka da ta shafi sauyin yanayi da nufin dakile yawaitar wannan ambaliya tunda nazarin masana ya nuna ambaliyar ta samo tushe ne daga sauyin yanayi na duniya. Majalisar dokoki muna ta tunanin yadda za mu tsari ko da na doka ne don yi sportin harkar da gwamnati ke yi a kan maganar ah, climate change ko kuma ah, mamar yanayi ko kuma yadda abubuwa yake na flood ah, mun sani yanayi ne da yake canjuwa ta wanda duk duniya abubuwan ne ya shafa amma muna tunanin mu a harka tamu da za mu ba da guduma a matsayin mu 'yan majalisu mu gaya mai doka wanda za ta amfanar za ta taimaka wa gwamnati ya yi abin da za a samu saukin wannan al'amari ka san kamar yadda ke magana mamare ne yakan canja sai gwamnati ta yi abu kaza kuma sai ga wani abu ya bullo saboda yanayi amma dai mu a majalisun ce kamar yadda ke tabbatar ma za mu iya ƙoƙari mu ga cewa mun yi wani legislation yadda abubuwan za su zo min da sauki nan honorable haruna aliyu dan gyatin kenan shugaban majalisar dokoki ta jihar jigawa to allah ya kyauta masu ware karshen shirin yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ilimi babban abu ne gumi, shi zai kankan ya mutu a ƙasa gai da Mahmud Ibrahim Kwari. Masu sauraro albishirinku, shan kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na murya Amurka domin samun biyan bukata. za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. Sashen Hausa Radio Amurka. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. Shahararren dan wasan gaba na Najeriya da ke taka leda a kungiyar Napoli ta kasar Italiya Victor Osimhen ya shiga tsaka mai wuya bayan da aka rufe kasuwar cinikin 'yan wasa ba tare da ya sami kungiyar da ta saye shi ba. Osimhen wanda ya yi yunkurin barin kungiyarsa ta Napoli ya gaza cimma matsaya da kungiyar chelsea da ke ingila da kuma al'ahali ta kasar saudiya bayan da aka rufe kasuwar cinikayyar 'yan wasa a ranar juma'ar da ta gabata chelsea ta yi yunkuri a ranar ta karshe ta rufe kasuwar cefanen 'yan wasan inda ta yi ta yin a osimhen a zaman aro tare da zaɓin sayansa a karshen kakar wasanni to amma kuma an kasa cimma daidaito sakamakon yawan kudaden albashin da dan wasan ya nemi a rika biyansa rahotanni sun ce tuni da kungiyar ta napoli ta cire sunan osimhen daga jerin tawagar 'yan wasanta na farko a kakar wasanni ta bana a wani abu da ake ganin mataki ne na mai gurbin osimhen din a makon da ya gabata napoli mai buga wasanni a gasar syria a ta kasar italiya ta kammala sayan dan wasan belgium romelu lukaku daga chelsea wasu rahotanni kuma sun bayyana cewa kungiyar liverpool ta ingila ta yi nazarin yanayin osimhen da zimmar soma shirye-shiryen sayansa a kasuwar cefanen 'yan wasa ta bazara to amma ita ma kungiyar ta ja da baya sakamakon yawan kuɗin albashin da yake karba a napoli a fagen wasan tennis kuma babbar gasar us open ta bana ta zo da abubuwan mamaki bayan da aka yi wajen da manyan zakaru da zaratan 'yan wasa tun a matakan farko na gasar da karan gasar ta bara wato novak djokovic wanda shine na biyu a duniyar tennis ya fice daga gasar a mataki na uku bayan da dan kasar australia alexi popperin ya doke shi da turmi uku a jere wanda shine mataki mafi kankanta da aka taba fitar da shi daga gasar a cikin shekaru goma sha takwas hakan na nufin Djokovic dan kasar Sabiya zai karkare wannan shekara ba tare da lashe wata babbar gasar tennis ta Grand Slam ba karon farko tun daga shekara ta 2017 a yayin da kuma yake ci gaba da fafutukar samun lashe gasa ta 25 domin kafa tarihin da ya zarta na kowa a duniya ficewar ta Djokovic ta biyo ne bayan da aka yi wa jarar da matashin da tauraron sa ke haskawa a halin yanzu wato Carlos Alcaraz dan kasar Spain wanda dan kasar Girka Botic Zandoskop ya yi wajarar da shi tun a zagaye na biyu na gasar a bangaren mata ma an yi wajarar da mai rike da kambin gasar coco golf wacce ita ce 'yar wasa ta uku a duniya bayan da 'yar uwarta 'yar kasar amurka emma navarro ta doke ta da turmi biyu da daya a zagaye na hudu na gasar to karshen labaran wasannin kenan murtala faruk sanyin na ne a washington dc A gai da Murtala. To rahotanni da muke samu na cewa kungiyar Napoli ta amince za ta baiwa kungiyar Galatasaray ta ƙasar Turkiya aran ɗan wasan Najeriya Victor Osimhen. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labarai amma ba a takaice. Yajin aikin ma'aikata na gama gari ya kawo cikas ga Isra'ila ranar Litinin, yayin da babbar kungiyar kwadago da 'yan kasuwar kasar ke ƙoƙarin matsawa gwamnati lamba kan cin yarjejeniyar tsagaita wuta da ƙungiyar Hamas don kawo ƙarshen faɗa a Gaza a daidai lokacin da yakin ya kusa cika watanni sha ana gwabzawa. Gagarumar zanga-zangar 'yan kwadagon bayan dubun dubatar mutane sun yi zanga-zanga a kan titina a daren ranar Lahadi ita ce mafi girma ta nuna adawa da gwamnati tun bayan da aka fara yakin a watan Oktoban bara. Hukumomi a Shasa babban birnin kasar Congo sun ce fursunoni sun yi kokarin fasa babban gidan yarin kasar kuma an ji kara harba-harba daga cikin gidan yarin mai matukar cunkoso kakakin gwamnatin congo patrick muyaya ya tabbatar da haka a shafinsa na x cewa akwai yunkurin tsirewa daga gidan yarin a ranar litinin kafofin yada labarai na cikin gida sun rawaito cewa jami'an tsaro sun kashe wasu waɗanda suka yi ƙoƙarin guduwa a yau litinin hukumar zaben ƙasar tunisia ta sanar da amincewa da 'yan takarar shugaban ƙasa uku a zaben da za a yi a ranar shida ga watan Oktoba, ci har da shugaban ƙasa Said inda ta kori wasu 'yan takara uku da ke neman tsayawa takara duk da hukuncin da kotu ta yanke da ya ba su damar tsayawa takara. A makon da ya wuce 'yan takara uku da aka kora sun samu nasarar ɗaukaka ƙara a kotun gudanarwar ƙasar kan hukuncin da babbar hukumar zaɓe mai zaman kanta IC ta yi na hana su tsayawa takara. jami'an ukraine sun faɗa a yau litinin cewa dakarar rasha sun kai hari a yankuna da dama da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuka ci har da kiev babban birnin ƙasar ukraine sarhi popko shugaban hukumar soji ta kiev ya faɗa a kafar telegram cewa rasha ta harba wani jirgi mara matuki tare da makamai masu linzami ƙirar kurus guda goma da kuma makami mai linzami ƙirar ballistic kusan guda goma a birnin. To masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe talata idan Allah ya kai mu inda za mu kawo wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Za kuma yi zuwa shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka wajen kawo muku shirye-shiryenmu na yau sai kuma Julie Levis Gresham wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyan mu ta yau. Nisar fili hashin gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa Assalamu alaikum.